محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله من أن هيا زأتكين سورة محمد صلى الله عليه وسلم زام تاش آية تأشرين دبيو نعم وتزات شقاء دين المسلمين kina so za ki shiga addinin musulunci kina so za ki shiga musulunci ke kika yadda ko wani ya matsa miki dole ke kika yadda daga wani yanki kika fito daga kashare to zan gaya miki abin da ake shiga addinin musulunci da shi kin amince sai kin musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan رسول muhammadan rasulullah abinda kika ce daga yau kin yarda kin amince da yarda kanki da gamsuwarki da aminta ki cewa ba wanda ya kamata a bautawa da gaskiya sai Allah kin amince da haka kika ce kuma kin amince daga yau Allah ya aiko annabi Muhammadu manzansa ne bawansa ne ya aiko shi da musulunci da alkur'ani kin yarda da haka to yadda ki da ki da haka shine musuluncin sauran bayanai kuma za a yi miki su yanzu dalla dalla da kuma waɗanda za su ɗauki lokaci ana karantar da ke domin ki samu cikakken ilimi na addinin musulunci wanda za ki bautawa Allah da shi akwai makaranta musamman da muka kafa domin lura da ilimin waɗanda suka shigo addinin musulunci su samu tushen ilimin da yadda musuluncin yake me sunanki sunanki Zainab Zainab dama can sunan kenan wani addini kike yi da kirista kike yi amma kuma kika yi ta amfani da zainab to shi kenan yanzu ma a ci gaba da kiranki zainab ɗin ko tunda ba suna ne mai muni ba suna ne mai asali mai daraja zainab zainab a zamanin manzan Allah tuli ce a cikin ‘ya'yansa akwai zainab a cikin matansa akwai zainab a cikin sahabbansa akwai zainab to da aka zainab tana da yawa ta kai hamsin da wani abu wanda aka kawo a cikin littafin tarihin sahabbai haka za a ci gaba da kiran ki zainab musulma ba zainab kirista ba a to me baki sha'awa zainab kika zo ki shiga addinin musulunci rayuwan da ake na musulunci shi ba baki sha'awa kika ga ƙara ki shiga addinin musulunci to yanzu kina jin za ki fuskanci matsawa daga iyayenki ko wasu daban na'am ba damuwa kin musu bayani zaki musulunta suka ce ya rage naki ko to Zainab akwai yan kwamitin mu Zainab yanzu za su yi miki bayani akwai abubuwan da zaki yanzu yanzu Zainab akwai kuma abubuwan da za a dinga koya miki su a hankali ki dage ki dinga zuwa makaranta akwai makaranta da muka kafa musamman domin samun ilimi cikakke na addinin musulunci da kuma lura da iliminki da rayuwarki da wasu abubuwa da suka shafe ki wanda akwai kwamiti musamman da muka kafa domin yin haka Allah ya tabbatar da ke a musulunci ya miki albarka ya kuma sa ke ma ki je ki dawo wasu zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fahal asaitum a wata ƙira'an asitum, shin ba akwai fata daga gare ku ba, in tawallaitum idan kuka ba da baya daga musulunci, fasaran farko kenan, ko in tawallaitum in kuka zama shugabannin al'umma, na tawalli mutum ya zama shugaba, man waliya alaikum. an tufsidu fil ardi ya zama kuna barna a ban ƙasa saboda ba musulunci a cikin tsarinku wa tuqatti'u arhamakum kuma ku dinga yanke zumuntar da ke tsakaninku Mala ibn Kasir yace wa haza hayin anil ifsad fil ardi umuman wannan hani ne Allah ta'ala yake yi game ga barin yin barna a ban ƙasa baki ɗaya wa an qata'il arhami khususan kuma ya hana yanke zumunta a keɓance bal qad amara Allahu bil islahi fil ardi wasilatil arham Allah ya umarni a gyara a ban ƙasa a tabbatar da adalci da gaskiya da amana da haɗin kai da tausayi da rahama da ayyukan jin kai da ilimi da gaskiya da sana'a da zaman lafiya kuma Allah ya ce a dinga sada zumunta to suwa ake wannan maganar da su da suwa Allah yake wannan suwaye makasudi da wannan aya fahal asaitum shin ba mai yiwuwa ba ne in tawallaitum in kuka ba da baya fassaran farko kenan ko in tawallaitum in kuka jibinci shugabanci waɗanda ake magana da su a cikin wannan aya malamai sun kawo ɗayan hudu ko duk hudun gaba ɗaya na ɗaya almunafiquna ana magana ne da munafikai wanda Allah ta'ala dama ya gaya muna cin suratul baqara wai zaƙi qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun Allah ta'ala ya ce in aka ce musu kada ku yi ɓarna a ban ƙasa sai su ce mu masu gyara ne Allah ya ce a'a masu ɓarna ne sai dai ba su da shi'urin jin haka a ransu ba su da masaniyar haka a ransu inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiya'an ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana hukana minal mufsidina kenan da munafunci da kafirci da bida'a, da zalunci da san zuciya da jahilci duk barna a ban kasa da cin hanci da rashawa da shan kayan maye da rashin aikin yi duka waɗannan barna ne a ban kasa na darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqina al wal fasad abu ne da suke tafiya tare duk mutumin da ya samu ɗaukaka ya samu girma idan ba shi da imani da tsoron Allah to sai ya amfani da girman nasa wajen ɓarna a ban ƙasa shi yasa ga masu kafa ɓarna, masu ɗaurewa ɓarna gindi mafi yawa waɗanda suke da ko kuɗi ne ko ilimi ko mulki saboda mutum ya samu kayan ɓarna, in baka jin tsoron Allah ka samu ilimi sai ka yi amfani da shi ka yaɗa ɓarna. in ka samu kuɗi ba ka da tsoron Allah da imani sai ka yi amfani da shi ka yaɗa ɓarna. in ka samu mulki ba ka da tsoron Allah ba ka da imani sai ka yi amfani da mulkin wajen yaɗa ɓarna da ɗaurewa barna gindi da taimakon masu ɓarna da ɗaure musu gindi saboda haka aka ce da munafukai ake a wannan aya wasani magana ta biyu munafiqul yahud ana magana da munafukai da suke cikin yahudawa inji malam muqatil magana ta uku al khawarij waɗanda suka fita daga ɗa'a suka yi tawaye suka ɗauki makamai suka shiga rigima in ji malam bakar bin abdullahi muzanni na hudu ƙuraishun ana magana da ƙuraishawa ne cewa idan suka ƙi karɓar saƙon manzan Allah suka ƙi yadda da musuluncin da Allah ya aiko annabi to in suka koma da baya suka koma kan zamanin jahiliya irin tsarin rayuwarsu ta jahiliya to barna za su ta yi a ban ƙasa a dinga yanke zumunta a ci gaba da kashe 'ya'ya da ransu da shaye-shayen giya da fashi da fasadi da barna da zina da dukkan laifuffukan da ake kafin zuwan musulunci to shine a yake cewa hakahu jama'atu al-mawar Diyu, cikin wanda suka ruwaito wannan in tawallaitum nan ma akwai maganganu bi kamar da muka bayani akan tawallaitum din ahadu ma bi ma'anan i'rab yana nufin kau da kai ma'ana in kuka kau da kai ga barin musulunci a in a arabtum anil islami in kuka kau da kai daga musulunci to ba makawa za ku yi barna a ban kasa fassara ta biyu an tufsidu fil ardi ai an taudu ila jahiliyyati sai ku koma irin tsarin rayuwar ku ta zamanin jahiliya ya qatulu ba'dukum ba'da shashi su dau makami su dinga kashe shashi wa yughiru ba'dukum ala ba'dan shashi su dinga kaima shashi hari wa yughir ba'dukum ala ba'd wannan shi ma wata fassara ce ta ma'anan ɗaya kenan na Sani annahu minal wilaya tawallaitu na minal wilaya ne wato shugabanci in kuka zama ku ne shugabanni wato ɗayan biyu in mutum ya kau da kai daga musulunci labudda duk abin da zai yi barna ne ko da yana ganin gyara ne idan ba a dasa shi akan tushe na musulunci ba to barna ne haka nan kuma na biyu idan mutum wato ya zama ya jibanci shugabanci ba a kan tsari na musulunci barna ne haka idan mutum ya kau da kai daga musulunci ya kawo nasa tsarin to komai kyansa da yake gani a ƙarshe sai gaga ya haifar da barna cikin jama'a min alwulaya li umurin nasi inji malam qurazi fa ala haza yakunu ma'ana an tufsidu fil ardi bil jawri wa zulmi za ku dinga yin barna a ban ƙasa ta hanyar zalunci da kuma wuce gona da iri malam yaƙubu cikin malaman ƙira'a ya karanta wa taqatu wannan qira'a ta zo wa tuqattu wata kuma wa taqatu bi fathi ta'i wa ta'i wa takhfifiha wa sukuni alqafi thumma zamma man yuridu zalika bil aya allati ba'da hazihi shine Allah ta'ala ce wa tuqattu arhamakum kuma za ku yi barna kuma za ku yanke zumunta yanke zumunta bala'i ne hatsari ne hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim lokacin da Allah ta'ala ya gama halitta sai zumunta ta tashi ta ce wannan shine matsayin mai neman tsari da kariya daga kai sai Allah ya ce wa zumunta ya ce wa mahaifa ba kya gamsu ba ba kya yarda ba in sadar da wanda ya sadar da ke in yankewa wanda in yanke ki shikenan sai ya zama doka duk mai sada zumunta sai Allah ya sadar da shi da alherin duniya da lahira duk mai yanke zumunta sai Allah ya hada shi da bala'in duniya da na lahira domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu wanda yake son Allah ta'ala ya jinkirta masa a tsawon rai a raya ka ka ƙara shekaru a duniya sannan kuma kana so Allah iyalwata arzikinka kada iyanke kada ya ƙare kada ka shiga tasku kada ka shiga wato ka cikin bala'i to ka dinga sada zumunta sada zumunta tana cikin abin da in mutum baya yi ba zai shiga aljanna ba domin in mutum ya zo zai hau siraɗi ranar alkiyama zai ga amana a nan ya ga zumunta a nan zumuntan nan sai ta riƙe ƙafa mutum ƙanƙan yayi yayi yayi yayi ya wuce babu wucewa sai a ce ma ai ka yanke zumunta kuma ka ci amana tunda ka yanke zumunta da ƴan uwanka kuma ka ci amana to ba za ka samu hanyar wucewa ba duk wanda bai sada zumunta ba a ranar sai yayi nadama yau sada zumunta ta an zama an kusan kare ta ma la yadkhulul jannata qati'un me yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba yau ba a zumunta da kai sai kana da wani abu ko me zaka kai ko me zaka karbo shine zumuntar yanzu zumunta ku bahaushe ya ce a kafa take ka je ka duba dan uwanka ka ga halin da yake ciki ka tambaye shi rayuwarsa idan yana cikin farin ciki ka taya shi in abun bakin ciki ya faru ka taya shi bakin ciki ka taya shi jaje shine zumuntar abin farin ciki ya faru ko ka je ko ka buga wuya waya ko ka aika ɗan sako cewa ina taya ku murna da abin farin ciki da ya same ku idan abin kuma bakin ciki ne ka je da kanka ko ka tora ɗan sako ko ka aika waya ka ce inda muku jaje bisa abin da ya dame ku mara kyau wannan shine zumunta za a yi da mai kuɗi da mara kuɗi da mai shi da mara shi da babba da yaro da ƙarami da na ƙauye da na birni da ilimi da jahili shi ba kuɗi ne ko ilimi ko jahilci ba magana ce ta kun haɗa zumunta da mutum zumuntan nan kuma tana da ɓangarori guda hudu farko akwai ɓangaren samanka shine babanka kakanka kakan kakanka kakan kakan kakanka can sama babanka ƙaninsa wansa ƙanwarsa yassa shaƙiƙiya li'abbiyarsa li'ummiyarsa duka waɗannan dangin babarka babarta, babarta, babarta, babarta. babarta baban babakka babanta babanta babanta can ƙasa ƙannan babakka yayyan babakka shaƙiƙan babakka li'umman babakka abinan li'abban babakka wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya su da mata sannan kuma ta ɓangaren kuma yayyanka da ƙannanka maza da mata wanda kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya duka waɗannan kuna da haƙƙi na zumunta da su to wannan fa shine saboda haka sadar da su sanin halin da suke ciki zaman lafiya da su taimaka musu yalwata musu kai musu ziyara tambaya halin da suke ciki na samu ko rashi shine zumuntar da ake bukata saboda haka wanda baya yi wanda ya zo birni ya kudi yana da 'yan uwa kauye ya watsar da su ko ya zo birni ya karatu yana da 'yan uwa ya watsar da su ko ya zo birni ya samu mulki yana da 'yan uwa ya watsi da su to wannan bai kyauta ba kuma ya shiga cikin wannan aya wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wanda suke yanke abin da Allah ya umarni a sadar kuma Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta ula'ika irin masu wannan halin alaihim ula'ika allazina la'anahumullah su ne waɗanda Allah ta'ala ya tsine musu albarka yau ko dattijo ya ce Allah ya tsine ma ai ta gama balle Allah da kansa ya ce ya tsine wa mutum albarka ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya wato tsine musu sannan ya kurumtar da su wa a'ama absarahum ya kuma makantar da idanuwansu lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha summun bukumun umyun fahum yarji'un summun bukumun umyun fahum la yaqilun Allah ya toshe kunnansu ba sa jin gaskiya ya toshe idansu ba sa ganin gaskiya ya toshe zukatansu ba sa fahimtar gaskiya don haka gaskiya ce ba sa gani shine Allah ta'ala ce wa a'ama absarahum ya koma kantar da idanuwansu to duk abin da aka ce Allah ya tsine wa mai yi to kaka yadda ka shiga ciki duk abin da aka ce Allah baya son mai yi kaka shiga ciki mun taɓa bayani can shekara mun wata lacca mai taken waɗanda Allah yake so da waɗanda Allah yake ki me za ka yi Allah ya soka duk wanda Allah ya ce alqur'ani yuhibbu kaza yuhibbu kaza yuhibbu kaza muka tattara su waɗanda ya ce la yuhibbu la yuhibbu la yuhibbu la yuhibbu zalimina la yuhibbu alkafirina la yuhibbu almufsidina la yuhibbu kaza muka tattara su saboda haka ita ma la'ana ta zo a cikin Alƙur'ani da siga daban-daban duk aikin da ka kaji an ce Allah ya tsine wa mai yi to wallahi ka kiyaye kanka kakkayi daga cikin wannan Allah ya ce innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun ulaika alaihim la'anatullah haƙiƙa waɗanda suka kafirta suka mutu suna kafirai to waɗannan Allah ya tsine musu albarka akwai da Allah yake cewa ulaika jazaohum anna alaihim la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'ina waɗannan sune waɗanda Allah ya tsine musu albarka mala'iku suka tsine musu albarka mutane suka tsine musu albarka Allah ya ce ala la'anatullahi ala zalimi ku saurara tsinuwa Allah ta tabbata akan azzalimai wanda ana nufin kafirai wal kafiruna hum zalimuna wa utbi'u fi hazihi dunya la'ana fir'auna da mutanensa Allah yace an biyan musu da tsinuwa a rayuwar duniya wa utbi'u fi hazihi la'ana an biyan musu da tsinuwa a nan duniya can ma masu barna Allah yace wa yusuduna fil ard ulaika lahumul la'anatu wa lahum su'ud waɗannan da suke barna a ban ƙasa tsinuwa Allah ta tabbata a kansu waɗannan su suke da mummunan gida shaidan da aka ce sujjada ƙi me aka masa Allah ya ce wa inna wa la'anata ila yawmiddin tsinuwa ta tabbata akan ka har zuwa ranar alkiyama wani mai ce wa inna alaika la'anati ila yawmiddin tsinuwa ta ta tabbata akan ka akwai waɗanda Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul inuna. waɗannan su ne waɗanda Allah yake tsine musu albarka masu tsinuwa ma suke ƙarawa Allah ya tsine muku Allah ya tsine musu suna ta tsine musu to Allah ya ce ba ma ciki wani gurin Allah ya ce na. waɗannan tsinannu ne duk inda suke munafukai masu yaɗa jita-jita masu ɓata sunan mutane da mutuncinsu da addininsu da aƙidarsu ka ƙirƙiri magana da za ta ci mutuncin wani ko ka ɓata shi ko yi maƙage ko kai shari Allah ya ce na. waɗannan tsinannu kenan aina masu ƙifo uku zuwa ƙutilu ta ƙatila ko ‘yan wuta ma me za su ce rabbana atihim da'ifaini min al'azabi wal'anhum la'anan kasira ko la'anan kabira za su ce Allah ka ninka musu azaba ninki biyu ka tsine musu tsinuwa mai yawa kuma mai girma Allah ce lu'inal lazina kafaru min bani isra'ila an tsine makafirai daga cikin banu isra'ila waɗanda suka ce hannun Allah ya kambale Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu an kambala hannayensu kuma an tsine musu albarka sakamakon abin da suka faɗa lu'inu fid dunya wal akhirah inna Allah la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira Allah ya tsine wa kafirai kuma ya musu tanadin sa'ira kullama dakhala ummatu la'anat ukhtaha a cikin wuta ma duk dan wutan da ya shigo wanda ya batar da shi ya shigo ya ce Allah ya tsine ma albarka shi ma ce Allah ya tsine ma albarka ai ta tsine wa juna a cikin wuta kai ka jawo man na shigo kai kai ne ka jawo kai da ƙarfi na jaka ba ta to kai kaza ai ta ce to Allah tsine kai Allah tsine ai ta tsine wa juna Allah ya tsare mu Allah ya ce aunal anahum kama la'anna ashabar sabati ko mu tsine musu albarka yadda muka tsine waɗanda muka ce kakkui su na asabar suka je suka yi muka tsine musu albarka suka koma burrai wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahu wa ghadiba Allahu alaihi wanda ya kashe mumini da gangan Allah ya ce wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima Allah ya yi fushi da shi ya tsine masa albarka ya masa tanadin wato azaba mai girma fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum wanda suka dau alkawari tsakaninsu da Allah suka karya Allah ya ce waɗannan natsi ne musu albarka من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطاغوت أولئك شر مكانا an عن سواء السبيل وقالوا قلوبنا غلف Yahuda suka ce zukatanmu sun cika famfam ba ma bukatar ka kara mana wani abu ko kuma zukatanmu a kulle suke duk wa'azinka baya shiga Allah ya ce balla anahumullahu bi kufrihim kai dai Allah ya tsine musu albarka ne saboda kafircin su yasa ba sa jin wa'azi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi Allah ya ce lokacin da suka san abin da suka sani ya zo musu na manzan Allah da alkur'ani suka kafirce masa Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin tsino Allah ta tabbata akan kafirai to kamar yadda wasu ayyuka a cikin alkur'ani aka tsine wa masu yi haka nan a hadisai zaka samu an tsine wa masu yin wasu ayyuka to irin waɗannan ayyukan na taɓa yin wata lacca a kan tsinannu sunan lacca kenan tsinannu to na kattaro waɗannan hadisai don mu san waɗannan abubuwan mu nisance su ka nisanci duk abin da Allah zai ce ya tsinewa mai yi ba dole ne tsinewa ta hau kanka ba kamar da shekul islam ya faɗa in Allah ya tsinewa mai laifi ba ana nufin duk wanda ya laifin ya shiga tsinewa ba wani Allah ya kan iya yafe masa amma dai cikin waɗannan laifukan ake samun tsinuwar saboda sai mutum ya kiyaye ta daga ciki akwai hadisi sai ce la'ana lawul khashima wajhaha Allah ya tsine wa mai zane a fuskarta ko wadanda in bakin ciki ya same sai su takartar jikin su jini na zuba saman laraba sun fi yin wannan an mata mutuwa ko musifa ta same ta sai ta dinga kartar jikinta tana abin nan wa shaqa jaybaha da mai gari riga su dinga yayya gari riga saboda bakin ciki iya bil wail wa suburi da mai cewa na shiga uku na lalace to ka shiga ɗaya mana mai uku gaba ɗaya mutu ya shiga ɗaya in ya ga ta ƙure sai ya shiga biyu ƙarshe ya shiga uku amma ka shiga uku lokaci guda ya za ka fito kuma uku ma ina ne uku saboda haka mutum kai ya shiga ukun nan to mai cewa na shiga uku na lalace ihu na shiga uku na lalace to wannan shi kenan wato ya jawa kansa la'anar Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la'anallahu al Allah ya tsinewa giya shi ruwan ruwan da yake bugarwa dinnan. da ƙwayar da take bugarwa ɗin nan da wiwin da yake bugarwa ɗin nan masu bugarwan nan Allah ya tsine musu albarka wa sharibaha sannan Allah ya tsine wanda ya tsugunna ya sha giya albarka wa saqiha da wanda yake zuba masa ya sha Allah ya tsine masa albarka wa ba'i ba'i'aha da mai siyarwar an tsine masa albarka wa mubta'aha da kuma mai siyan shi ma an tsine masa albarka wa asiraha da mai matse ta wa mu'tasiriha da abinda ake ta matsewar da shi wato eh, lasisin taimakon kuma su ne masu aiki karkashin inda ake ba da lasisin kuma su ne za ka kowa ya ya kawai ba ka wana nan duk ga wani mutum ka tara abin da rufe ka tara su rufe duniyar ta rufe ta rufe jin daɗi ta rufe farin ciki ya rufe ta rufe kun ka ga mutum kamar ka ce kar ka sake da kuka saboda duk inuwa Allah tana gudu la'ana Allahu rashi wal Allah ya tsine wa mai karɓar rashawa da mai bayarwa cin hanci wanda ya lalata kasashen cin hanci da rashawa Allah ya tsino mai karba ya tsino mai bayarwa to wanda ce na taɓa da cin hanci da ya duba ji an ce an tsine ma albarka Allah ya kiyaye la'anan lahun riba Allah ya tsine wa riba wa akilahu da mai cin riba Allah ya tsine masa albarka wa mukilahu da waɗanda yake wato wanda wanda yake bayarwa a ci din wa katibahu da mai rubutawan wa shahidaihi da kuma wato shaida waɗanda suke ba da shaida masu shaida a kan ribar waɗanda da an tsine musu albarka hum ya alamu da inda sun san haka to kaga yanzu da can muna cewa larura ce to yanzu larurar mata ta hukar abin bakin ciki abin fir abin Allah wadai musulunci na a gaba da suka da zagi a jaridu a rediyo a talabijin a intanet amma shiru kake ji musulmi sun yi shiru manya-manyan masu kuɗi da manya-manyan masu mulki da manyan 'yan kasuwa da ƙwararrun marubuta a sun yi tsit sun bar wannan gwamnan bankin da yake ta magana a bankin musulunci shi kaɗai yake magana wani abun takaici ne wallahi ya kamata a ce duk wajen tafsiri a watan ramadan ɗin nan a ta magana akan bankin musulunci nan domin waɗanda suka saba cin riba suna ga bankin musulunci kuma abun takaici Ingilan, ingila akwai bankin musulunci akwai bankin musulunci a ingila su kafiran kuma abin mamaki ma hatta a nan kasar din waɗanda ba musulmi ba su suka fi ma sha'awar wasu daga cikinsu a kafa bankin musulunci labarin da muke samu ma jihohin da suka fara mu'amala da bankin ma jihohi ne na kudu waɗanda ba na musulmi ba suka ce su wannan ayya musu ba riba sai dai ba haram ba za ka karɓa ka sai da giya ba ba za ka karɓa ka sai da alade ba ba za ka karɓa ka dinga cin jaki ba ba za ka karɓa ka dinga shan jinin mutu za a baka ne akan ƙa'ida na wata sana'a da za ka yi da aka yadda da ita a juya in magana riba ne a raba in asara ce a raba in bashi ne na bala'i ya same ka a baka kai amfani da shi ka dawo da shi yadda aka baka in na juyawa ne a faɗi me za a juya no za a samu riba ka ɗau rabi ko ka ɗaukata, ko ka ɗauka su ɗauka in asara ta zo a yi bayani in ba laifinka ba ne kai su ɗauka su su ɗauka ƙa'idoji ga su masu kyan gani na suka ce su sun yarda a yi amma ka ji musulmi sun yi shiru da ya kamata a ce mu ta maimaita wannan a wajen karatu da wajen tafsiri kowa ya fito masu kuɗi da masu mulki da masu ilimi a fito a goya ma wannan tunani na maganan bankin musulunci baya domin alheri ne zai rage mana bala'i kuma mun kullun so muke a dinga yin gaba a dinga matsawa in ana barna ɗari aka rage goma ba saura casa'in ba to in wani ya zo ya tarar saura casa'in shi kuma ya ƙoƙari ya rage goma saura nawa saura tamanin in ana baya ana baya ana baya so muke a dinga baya baya a saɓan Allah ana gaba gaba abin Allah in mutum ya zo tarar da aikin alheri biyar ya ƙara shi ya koma shida in ya tarar da aikin barna biyar ya rage shi ya dawo hudu an ci gaba ci gaba shi ne a rage barna ba za a iya kau da barna kwata-kwata a ce babu ita a duniya ba ba taɓa yin wannan zamanin mu ko ba za a yi ba amma za a iya taklin ɗinta a matse ta ta zama cewa ba ta da ƙarfi kuma dama abin da ake yin shugabanci ko ka da barna ka sa a ranka za ka da barna ko ka rage barna ko ka takawa ɓarna burki ya zama ba ta gaba ba ta baya duk wanda kai a cikin wannan musulunci zai lale da kai ƙarfinka ya kai ka take barnar a hana ta gaba ɗaya to ka yi ko kuma ƙarfinka ya kai ka rage ta to rage ta ko kuma ƙarfinka ya kai ka tsaye da ita ka ce ba za ta gaba ba ɗari na tara kuma wallahi ba za ta koma ɗari da ɗaya ba sai dai ta tsaya ɗarinta to rage ta ɗin ko taka mata burki ai shi ma alheri ne amma yanzu ana ɓarna goma ta koma hamsin daga hamsin ta koma ɗari gyaran al'umman da kake son ka gyara din wata sai suna da lalacewa mun ka so muke a dinga dawowa zuwa ga Allah ana rage ɓarna, ana rage laifi ana ƙara kirki ana ƙara mutunci ana ƙara tausayi ana ƙara gaskiya ana ƙara amana ana rage ƙarya ana rage zalunci ana rage ha'inci ana rage cin hanci ana rage uh, rashawa ana rage rashin mutunci ana rage saɓawa iyaye ana rage yanke zumunta kuma farin cikin mu kenan a duniya Kisa da mun ga barna sai hankalinmu ya tashi da mun ga abin arziki sai mu jira mu ya mana daɗi yanzu da kuke ta rubutowa din nan malam ai mun addu'a na samu admission malam ai mun addu'a na yi jarabawa wa daɗi muke ji malam amin addu'a zan fara karatu malam amin addu'a zan fara sana'a daɗi muke ji a ranmu so akwai ci gaba kenan kun fahimci sakon kuna ta karatu kuna ta komawa karatu kun fahimci sakon kuna ta kama sana'a kun fahimci sakon kuna ta haddace qur'ani kuna ta komawa wani ya digiri a can wani ya digiri a can wani ya digiri a can mu samu masu ilimi su yawa masu ilimi su suke da tunani su suke da hangen nesa su ne an kai bayani suke ganewa su suke saurin fahimta su za ka ɗora akan aiki su je su yi in aka samu ilimin addini da na zamani ya yi ƙarfi a cikin al'umma to alheri ne saboda haka muna fata Allah subhanahu wataala ya karfafa mana gwiwa ya dora mu akan hanya madaidaiciya waɗannan suna nan wato waɗannan hadisai za mu samu lokaci wata ran mu tattara su gaba ɗaya na dukkan wani hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tsine ma wanda ya wani aiki mu samu lokaci mu sharhin su dan a ji irin hatsarin da ke ciki kuma mu roki Allah ya tsare mu daga ciki na'am afala yatadabbaruna al-qur'an أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم Allah subhanahu wa ta'ala ce, Afala ya tadabbaruna al shin ba za su yi la'akari ba, ba za su lura ba, ba za su yi tintintini ba a cikin alkur'ani am ala qulubin aqfaluha ko kuma akan zukata akwai makullanta akwai makulli da aka kulla zuciyar alheri baya shiga sharri baya fita at-tadabbur shine sirrin ma alqur'anin gaba daya Allah Allah ta'ala ce afala tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan khasira afala tadabbaruna alqur'an liyadabbaru ayatihi wa ulul albab at-tadabbur shine sirrin fahimta alqur'ani ka tsaya ka nutsu alqur'ani abu biyu ne a cikinsa. sa ahkamun wa akhbarun ahkamun ya haɗa amrun wani nahyun akhbarun ɗinnan ya kasu akwai akhbarun sadiqina akwai akhbarun kazibina labarai da alqur'ani yake bawa kashi biyu ne yana ba da labarai akan mutanen kirki domin ai koyi da halinsu ya faɗi mutanen kirki ya faɗi aikin kirki ya faɗi rayuwar kirki ya faɗi makoman mutanen kirki ya faɗi mutanen banza irin su fir'auna da hamana da karuna ya faɗi aikin da suka yi ya faɗi makomarsa a duniya ya faɗi makomarsa a lahira da aka labari ne ya ba da labarin Allah subhanahu wata'ala siffofinsa da sunansa da ayyukansa da abubuwan da yake yi subhanahu wata'ala da abin da yake banta da shi sannan ya maganan hukunci a yi ko a bari to din kana la'akari da alƙur'anin kana fahimtarsa kana gane shi alheri za zai dinga ƙaruwa a cikin zuciyarka shi yasa malamai suke cewa shi Allah ya saukar da alkur'anin nan ne dan abu bakwai abu na ɗaya dan ai imani Allah yana magana kuma ƙur'ani ma magana Allah ne sai ka yarda cewa qur'anin nan tun daga suratul fatiha zuwa suratul nasu gaba ɗayansa maganar Allah ne shi yasa an tashi ta'arifin ƙur'ani ake cewa huwa kalamullah almunazzal ala khatam anbiya'ihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi lafazihi wa ma'anahu almuta'abbadu bi tilawatihi almanqulu ilaina tawaturan almaktubu fil masahib min awwal surati al-Fatiha ila akhir surati an-Nas Alqur'ani nan yana da surori guda go 114 yana da aya 6000 da mai tan da 14 warsh 6000 da mai tan da 36 hafs alqur'ani kenan bangonsa na fatiha zuwa bangonsa na nasi magana Allah ne to Allah ya saukar da shi dan mun yadda Allah na magana mu imani shi yasa malam mai risala Allah ji kansa yake cewa wa annal qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayan fada ko wala sifatin li makhluqin fayabida shi qur'anin nan wato magana Allah ce ba siffa ce ta halitta ba balle a ce yau da gobe ya tsufa ko ya mutu ba kuma halitta ba ne balle ya kare. ba kuma siffa ce ta halitta balle ya kare kaɗan kaɗan a ce an neme shi an rasa to wannan shine abu na ɗaya da Allah ya saukar da Qur'ani abu na biyu domin a karanta alqur'ani karanta Qur'ani yana da ka'idoji guda biyu akwai makharijul huruf akwai ahkamut tajwid makharijul huruf wato ka san yadda zaka fitar da hurufan daidai gwargwadon ka yadda zai dace da ka'ida ta larabawa sannan kuma ka san ahkamut tajawid min al-gunna wal qalqala kubra wa sugura wal akbar da sauran ka'idodi da hukunce hukuncen alqur'ani ka karanta shi daidai kuma karatunsa ibada ne manzo Allah ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku karanta alqur'ani qur'ani zai zo ranar alkiyama yana ceton masu karatunsa sannan a wani gurin yana cewa wato kowane harafi ɗaya cin Alƙur'ani za a baka lada goma ka karanta da kan kace bismillahir rahmanir rahim kana da lada 190 a wajen Allah saboda ba'un sinin mimun alif lam to duka waɗannan ka karanta su kowane harafi goma sha tara ne kowane sha tara sau goma sau goma goma sau sha tara ɗari da casa'in abinda za a baka kenan na lada in ka karanta fatiha shi yasa ce ban ce alif lamin an ka karanta bismillah ban ce alif lamin harafi ban alif la alif harf lam harf lamun harf mimun harf to haka qur'ani yake da aka mu karanta qur'ani mu koyi karatun sa mu karanta shi ibada ne sannan na uku in mun iya karatun muna karantawa kuma mu kokari mu san fassarar sa kada ka zama ka san alqur'ani a karance amma baka san qur'ani a ilmance ba baka san dokar da take ciki ba baka san nan me ake nufi ba me aka ce ba to shi ma ka'idar tafsirin nasa malamai sun kasa tafsirin nasa kashi shida akwai tafsirin qur'ani bil qur'ani akwai tafsirin qur'ani bis sunna qawlan wa fi'lan wa taqriran akwai tafsirin qur'ani bi aqwalis sahaba akwai tafsirin qur'ani bi aqwalit tabi'ina akwai tafsirin qur'ani bil lugha arabiyya nahwan wa balagatan wa sarfan akwai tafsirin qur'ani bil ra'yi wal ijtihad ar-ra'ayin ma akwai ar-ra'ayul mahmud akwai ar-ra'ayul mazmum akwai ar-ra'ayul anhu sannan kaifiyati yadda ake tafsirin in kana sauraron tafsirai ko kana ganin tafsirai za ga masu tafsirai sun kasu kashi hudu wannan wannan hanyoyin yin tafsirin ne guda shida duk mai tafsiri ko dai fassara aya da aya ko ya fassara aya da hadisi ko ya fassara aya da maganganun sahabbai ko ya fassara aya da maganganun tabi'ai ko ya fassara aya da luka arabiya ɓangaren nahu ko luka ko sar ko ya fassara Alƙur'ani da fahimtarsa da ganewarsa da ra'ayinsa to a wajen ra'ayin nan ne ake samun son zuciya wataran sai ka ga mutum ya fassara da ra'ayi mai kyau wataran da ra'ayi mara kyau wataran kuma da ra'ayin da ba, ba yabo ba fallasa to masu yin tafsiri ko tafsiran su kuma sun kasu kashi hudu akwai a tafsirin ijimali. wani in yana tafsiri zaka ga cewa abin da yake kokarin bayyana maka ma'anar abin da ayat ta ƙunsa ijmalan a dunkule in ya kawo ayoyin sai ce waɗannan ayoyi yustafadu min hazil ayat waɗannan ayoyi suna nuna kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a dunkule zai baka bayanin da ayoyin suka kunsa wannan shi ake kira at-tafsirul ijmali sannan akwai at-tafsirut tahlili at-tafsirut tahlili shine wanda in ya dau aya sai ya kalle ta nahawan ya kalle ta balagatan ya kalle ta sarfan ya kalle ta min haisul qira'at ya kalle ta min haisul ahkam min haisul ikhtilaful ulama min haisul ikhtilaful mufassirin sai fitan maka sai ai wata ma akan wata aya at-tafsirut tahlili kenan shine wanda ba a sauka duk shekara sai ai shekaru ba a sauke ba saboda ba so ake yi kawai a sauka ba so ake a hau mu so muke mu hau ba so muke mu sauka ba dan ka sauka me kai kenan so ake ka hau ka ci gaba da tafiya ba ka sauka ƙasa ba ya ce wani ya sauka mu kuma hawa muke yi sama so da aka su so ake yi hau hau da kai sama ba ya sauke ka ƙasa ba ba kuma su ake ai gaggawa a sauke a dawo ba so ake mutane su fahimci saƙon wanda za mu iya aiki da shi yanzu mu yi wanda ƙarfinmu bai kai mai aiki da shi ba mu sa a ranmu Allah ya ba mu dama mai aiki da shi sai kaga ka yi imani akwai ayar da haka mutu ba ka iya aikata ta ba saboda ka samu iko ba akwai kuma abin da yanzu zaka iya gaskiya amana yana jiran ɓata lokaci mutunci tausayi rahama kyautata iyaye sada zumunta wannan abu ne da kowa zai iya amma akwai abubuwan da suke da nauyi sai al'umma musulmi sun haɗu za su iya gaba ɗaya kai kaɗai ba ka iya ba yadda ka karanta ka ce to wannan Allah mun yarda da wannan doka mun aminta in ko muka samu damar iko da ita aiki da ita da tabbatar da ita zamu yi haka ake tafiya ake tafiya ana tarbiya ana tarbiya abinda zamu iya mu yi wanda ba za mu iya mu nemi Allah ya mu damar yi in muka mutu a haka to muna da uzurin cewa mun yi wanda za mu iya ko mun nemi Allah ya taimake mu akan karasa wanda ba za mu iya ba saboda haka wannan shine a tafsirin tahlili wanda ake dadewa ba a gama ba sannan akwai tafsirin tafsirul muqaran shi ko meyin a tafsirin muqaran kokari yake hada tafsirai kamar goma ko 20 ko 30 yace Qurtubi ya ce kaza akan wannan aya Ibn Kasir ya ce kaza eh, wane ya ce kaza eh, malam wane ya ce kaza sai ya tattaro dukkan maganganun malaman sama da 20 ko 10 ko 30 a ƙarshe sai ce kuma wa qaulur rajih magana da tafurin jaye a cikin magana 30 dinnan ko 40 ko 50 ko goma ko biyar ita ce magana kaza wani shi ake kira a tafsir al muqarar sannan kuma abin ake kira a tafsir al-mawdu'i shi kuma a tafsir al-mawdu'i ne kamar wanda muka so mu kwatanta yanzu ka zo kan aya misali mun zo ayar da ta yi magana akan la'ana sai muka yi kokarin tattaro ayoyin alqur'ani da guraren da aka yi magana la'ana a cikin alqur'ani da hadisai da mu bayyana sirri ko hatsarin da ke cikin a ce kayi aikin da za a la'ance ka wannan shi ake kira at-tafsir al-mawdu'i ka ɗauko wata aya ko ka ɗauko wani maudu'in sallah ko hakuri ko zakka ko wani abu na ban tsoro ko na kwadatawa ka tattaro ayoyin ƙur'ani da hadisai ka faɗaɗa kai bayani a kansa kaga ba wata sura kake kallo ba ba wata aya kake kallo ta musamman ba wani maudu'i ka ɗauka a cikin alƙur'anin ka tattara ayoyin da suka yi magana ka warware su ka hallale su to mutane kuma dangane ga saninsu ga alkur'ani sun kasu kashi hudu ko shi sanin tafsirin qur'ani abin da ke cikinsa hudu ne qismun ya alamuhul ulama akwai abin da inda kai karatu zaka sani qismun la ya alamuhu illa Allah akwai abin da ba wanda ya fassara maka shi hakikatan sai dai abawa Allah sani wa qismun ta'arifu ta'rifuhu al min lughatiha akwai abin da inda ka iya larabci ko zaka ji haka ne akwai kuma qismun la yu'zaru ahadun bi jahlihi ismin da komai rashin karatunka ba za a maka uzuri dan musu salata wa atuz zakka wai bai san fasara wannan ba ku ba da sallah ku yi zakka wai bai san wannan ba ko ai san wannan saboda haka wannan shine ma'anar wato afala da qur'an sannan bayan mun san fassarar qur'anin da ma'anansa da abin da ya kunsa sai kuma magana aiki aiki da alqur'ani mu tashi mu aiki da shi daidai gwargwadon iyawanmu a kasuwancinmu a sana'armu a mulkinmu a gidanmu a zamantakewarmu a ɗaiɗaikunmu a gidajenmu a unguwanninmu a kasuwanninmu a masallatanmu a harkar mulkinmu duka mu yi ƙoƙari mu ga mun shigar da alƙur'ani cikin rayuwarmu sannan abu na biyar shine wato wannan shine na biyar ɗin ko shine alƙur'anin nan mu yadda dukkan labaransa gaskiya da dukkan hukunce-hukuncensa adalci ne sannan abu na shida mu yi magani da alƙur'ani alkur'ani akwai inda ake magani da alkur'ani akwai hadisai tili da kaifiyar yadda ake yadda shari'a ta koyar ba yadda kai kake so ko ka tsara kanka ba sannan akwai neman kariya da alkur'ani kamar da muka ce mutum zai kwanta bacci ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi ya tofa hannunsa ya shafe jikinsa sau uku ko zai tare a gida ko yana cikin gidansa ya karanta suratul baqara Allah zai kori shaytanu daga ciki in zai kwanta bacci ya karanta amanar rasulu da ayatul kursiyu Allah zai tsare shi har gari ya waye waɗannan duk akwai hadisai ingantattu akai kun ga alqur'ani ya zamo wannan shine manufa saukar da shi to Allah ya ce am ala qulubin aqfaluha ko kuma akan zukatansu akwai rufi wato an rufe zuciyarsu gaskiya ba ta shiga ƙarya ba ta fita mai rufaffiyar zuciya shi da wanda alheri baya shiga sharri baya fita shi yasa kuma zuciyar nan ita ce mutum din annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta lalace dukkan jiki ya lalace ita ce zuciya innal ladhina irtaddu ala adbarihim haƙiƙa waɗanda suka yi ridda a bisa dugadigansu suka koma baya suka bada baya min adma ma tabayyana lahum huda bayan shari'a ta bayyana a gare su ash-shaytanu sawwala lahum shaytan ne yayi musu shifta ya ƙawata musu wannan abin mummuna yace ku bar musulunci ko ku bar addini ko ku bar gaskiya ko ka ku amana mai amana baya kuɗi mai gaskiya baya kuɗi mai bin ka'ida baya kuɗi sai a ce maka in kai sabo ka keta dokar Allah ka fi samun kuɗi ka fi samun ɗaukaka ka fi samun girma ka fi ƙasaita ka fi kwarjini wa akwai wani sabo mai yin sa yana samun kwarjini kaka duba wata tsiya dan Allah saban da yake ruguje ka yake tarwatsa aniyarka yake wargaza ka ya mai da kai kaskantacci fiffiken sauro ya fika mutunci a wajen Allah ko kuma a ce wai ka samu kwarjini da shi sawwala lahum wa amla lahum shaydan ne wato ya kawata musu ya musu shiftar wannan zalika bi annahum wannan ya faru gare su ne bi annahum saboda su cewa qalu sun faɗa lillazina karihu ma nazzalallah ga waɗanda suka ƙi abin da Allah ya saukar na alƙur'ani suna ce musu sanutsi ukun fi ba'dil amri lalle za mu muku biyayya cikin shashin lamarin wato za mu bi ku a bisa wasu dokokinku da kuke tsarawa waɗanda ba Allah ne saukar ba wallahu ya alamu israrahum hakika Allah ta'ala ya san gana wasu ya san abin da suke asirtawa da suke ɓoyewa a cikin zukatansu na sharri da kaidi ga addinin musulunci fa kaifa yaya halin su zai kasance idza tawaffatuhumul mala'ikatu idan mala'iku suka zo ɗaukar ransu a wani hali za su zo ɗaukar ransu ya dribu na wujuhahum suna ta buga musu kutufo a fuska mala'ika zo ɗaukar ran mutum kuma yana ta naushinsa yana galla masa mari yana haɗa masa mahangurɓa da jini da majina yana naushinsa a fuska kuma naushin mala'ika guda ɗaya kai kasan ba wasa bane ko irin yan kokawan nan aka samu wani ya daddage ya wani wani suna faɗa wani ya naushi wani sai a asibiti ya farka shi da aka ce me faru ita ai wuta na gani a fuskata kawai to kaga in dan uwanka zai maka naushi ka ga wuta ka farka bayan kwana uku a gadon asibiti ina ga mala'ika yana naushin mutum naushin mala'ika kuma a fuska ya wuju wujuhahum sannan Allah ya ce wa adbarahum kuma suna nana musu kutuku a duwawunsu suna dukansu a baya kuma suna naushin fuskar su Allah ka tsare mu zalika an musu wannan naushe-naushe ne an cire ransu da tsanani bi annahu muttaba'u ma asqata Allah saboda sun bi abin da yake fusata Allah abin da Allah baya so suke bi wa karihu kuma sun kyamaci eh, wa karihu ridwanahu kuma sun kyamaci abin da zai yarda da Allah abin da Allah yake so na musulunci da sunna da gaskiya da amana da mutunci da tausayi da jin kai fa ahabata a amalahum sai Allah ya bata ayyukansu suka ruguje suka tarwatse suka lalace ne mala yace innal razina taddu ala adbari uku kuffaran wanda suka koma kafirai fihim qawlani aduma annahumul munafiquna ana nufin munafiqai ji abdullahi dan abbas da malam suddi da malam ibnu zai. ko annahumul yahudu sune yahudawa inji malam qatada da malam muqatil ita ridda Allah tsare mu da ita ridda a cikin muktasar khalil akwai babu ridda ridda shine musulmi ya fita daga musulunci ta hanyoyi guda hudu akwai ridda bil akwai ridda bilfi'ili, akwai ridda bil i'tiqadi akwai ridda bil wani abun ba kai kai ba amma an ka bashi kamar misali mutum zai wuce sai ga qur'ani a kwata ya gani ya wuce ya bashi to yayi ridda saboda barinsa a gurin tare da za ka iya ɗaukewa kamar yadda ne ya ci gaba da zama a gurin ba kai ka jefa ba amma barinsa sai ya ja maka hatsari saboda akwai maganganunmu da ya kamata mu kiyaye mu iya bakinmu mu iya maganganunmu mu iya ayyukanmu kuma mu iya abin da za mu kudirce a zuciyarmu wata rana muka samu lokaci za mu ɗauko muktasar khalil mu ɗauko babin riddaɗin nan a karanta mutane su ji irin maganganun da malam ya faɗa da ayyukan da malam ya faɗa da ƙudurce-ƙudurcen da malam ya faɗa da wasu ayyuka da malam ya ce kada a basu suna iya fitar da mutum daga musulunci Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu shi yasa Allah ta'ala ce ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumi ya ku mu'minai haƙiƙa wanda ya yarda daga addini ya shi da Allah zai zo da wasu mutanen yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' to Allah ya tsare mu shine mala ce min ba'di ma bayyana lahumul huda ai min ba'di ma wadaha lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana a gare su wa man qala humul yahud qala min ba'di an tabayyana lahum wasfu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa na'atuhu fi kitabihim bayan siffofin manzon Allah da kamannin manzon Allah da ayyukan da manzon Allah zai yi da bisharar da aka yi da manzon Allah duk yana nan a cikin attaura da injila akwai Sheikh Ahmad da Allah ji kansa da rahama ya yi littafi what bible say about Muhammad mai bible ya ce game da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kawo hujjoji da dalilai wanda duk kirista mai tsoron allah wanda yake neman gaskiya ya karanta zai ga cewa a littafin sama an ce za a yi wani annabin kuma zai zo da gaskiya kuma zai gaskata annabawan da suka gabace shi musulunci akwai girmama annabi isa akwai girmama maryam akwai girmama injila akwai girmama annabi musa akwai girmama attaura akwai girmama annabi dauda akwai girmama zabura duk annabawan na Allah Ibrahim Ishaqa Dauda Suleiman duka mun yarda da su muna girmama su muna mutunta su kai abin da ya rage musu fa su ƙara annabi ɗaya su ƙara littafi ɗaya a cikin imanin su su watsi da wasu al'adu shikenan sai mu zama ɗaya sawwala bi ma'ana zayyana ya kawata musu wa amlalahum malam abu amar ya karanta da malam zaid daga yaqub wa umli lahum bi dammil hamza wa kasril lam ba'daha ya um maftuha mala ya karanta wa abani bin asim illa annahuma askana liya wa umliya lahum wa umli lahum inna yake cewa sawwala lahum wa umli lahum shedan ya kawata musu ni kuma na musu shigo shigo ba zarfi na musu talala zan kama su ko wa amla lahum shedan ya musu shifta ya dora su akan abin da ba daidai ba wannan ya faru gare su ne bi annahum karihu ma mana su masu kin abin da Allah ya sauka din an ce munafikai ne saboda haka kun fi ba'd al-amr da suka ce suna nufin fil uqud an nusrati muhammadin sallallahu alaihi wasallama za mu bi ku cikin shashin lamari na rashin kin yi wa annabi biyayya in ya ce a fito a taimaki addinin Allah da kuɗin mu ko da dukiyar mu ko da rayukan mu za mu noke mu ki zuwa zaki ce la tunfiqu ala alaman inda rasulillahi hatta yanfadu masu cewa kada ku ciyar da sahabban annabi har sai sun gaji sun watse ku kare tattalin arzikin masu bin addini har su watse su bar addinin to wannan aqida ce ta munafikai da suke cewa za su taimaka wajen ruguza musulunci jimalan suddi na biyu fil maili ilaikum wal muzaharati ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama cikin karkata zuwa ga kafirai da kuma taimako wajen yaki da annabi sallallahu alaihi wasallama na uku wa firtidadi ba'dal iman za su yi ridda bayan imani inji malama na biyu sune yahudawa bisa haka ata'uhum fihi qawlani annahuma Allah saddiku shay'an min qalati rasulillah sallallahu alaihi wasallam suna ce musu ku yi ridda kada ku gasgata duk wata magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa jimalan dhahak ko fi katabi ma alimuhu min nubuwatihi ku boye abinda kuka shina game da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an jimala ibnu Jirai. wallahu ya'lamu israrahum malam hamza ya karanta da malam kisa'i da malam kalafun da malam hafsun an asim da walidi da yaqub wallahu ya'lamu israrahum wato bi kasaril alif ala annahu masdarun asrartu shauran sun karanta wallahu ya alamu isra asrarahum ko bi fataiha ala annahu jam'u Sir Allah ya san sirrin su wallahu ya alamu asrarahum ko israrahum ya san gana wasu da mitin da suke a ɓoye don su cuta wa musulunci sirri abinda kai a ɓoye kana jin wani bai ji ba Allah ya ce wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati ma'ana innahu ya'lamu ma al yahudi munafiqina min sirri Allah ya san irin ganawar da suke da shir sirrin da ke tsakaninsu na'am am hasiba alladhina fi qulubihim maradun an lan yukhrija Allahu aqranahum walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum ta'rifan. تبصرون والله يعلم أعمالكم ولنبونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Am hasiban lazina fi qulubihim mardun, shin ko waɗanda akwai ciwo a cikin zukatansu na munafunci da kafirci da ƙin addini suna zaton allan yukhrijallahu afghanahum cewa Allah ba zai fitar da ƙulle-ƙulle da makirce-makirce da kutun gwila da suke yi wa musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ay lan yubdiyallahu adawatahum wa bughdahum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallama suna jin Allah ba zai bayyana kiyayyarsu da ƙyamarsu da kiyayyarsu da kinsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da musulunci malam zai ce ai ai lan adawata hum li rasulillahi wa yuzhirahu ala nifaqihim Allah ba zai bayyana da munafincin su ba walau na sha'u Allah ya ce da mun ga dama la'araina kahum da mun nuna maka su ai arrafna kahum da mun ce da wada da wada da wada ga alamar su taqulu qad araituka hadha amra ai qad arraftuka iyahu idan ka sanar da mutum abu sai ka ce na sanar da kai ko na nuna maka wannan abu wal ma'ana launa sha'u la ja'alna alal munafiqina alamatan Allah ce da mun ga dama sai mu wa munafikai wata alama wa hiya sima wata alama da za a gane su da ita fala arabtahum da lalle ka san su bi bisimahum da wannan alamar tasu wala ta'rifannahum Allah ya ce lalle zaka gane su fi lahanil qawli cikin karkatacciyar magana kullum munafiki baya tafiya straight forward kullum karkace karkace yake baya tsayawa akan magana guda daya ba shi da manufa daya yayi ta kwana dama yayi ta kwana hagu yayi ta wayo yayi ta kaza ba zai fito kai tsaye faɗi gaskiya ba saboda ba daga zuciyarsa take fitowa ba duk mutumin da ya tsaya akan hanyar gaskiya to baya tsoron mai bashi baya tsoron mai hana shi baya tsoron mai sansa baya tsoron mai kinsa ka bashi ka so shi kuma ita al'adar gaskiya dole akwai kuma masu santa akwai ko masu kinta akwai masu kuma ƙaunarta akwai marasa ƙaunarta saboda haka in ka tsaya akan ƙarya kana da mabiya in ka tsaya akan gaskiya kana da mabiya amma in ka raba kafa sai ka rasa kowa saboda shi munafiki kullun gani yake in ka raba kafa zaka ci biyun duka waɗannan za su yadda kai nasu ne waɗannan ma su yadda kai nasu ne to ƙarshen waɗannan suka gano waɗannan suka gano sai ka ga ana ta dungure masa kai in tafi can da Allah ashe ba tare kace da mu ba in tafi can da Allah ba tare kace da mu ba karshe sai zamo akan katanga bai faɗo nan ba bai faɗa can ba shi yasa duk abin da zaka yi shi tsakaninka da Allah kawai ka tafi kai tsaye mu da muka yadda musulunci gaskiya ne muka yadda sunna annabi gaskiya ce muka yadda bin tafarkin wa'azi da karantarwa da fada gaskiya ne to sai muka tsaya akai daka mai san mu mai kin mu mai bamu mai hana mu mai yarda mara yarda duka dai mun faɗa mun fita wannan shi ya kamata a ce kowa ya tsaya akai Allah ya tsayar da mu akan haka to Allah ta'ala ce zaka ga lalle zaka gane su wato da waɗannan alamomi nasu wanda wala ta'rifanna fi lahnil qawl ai fi fahwal qawli zaka gane su cikin haƙiƙanin maganar su haka wannan shine qa'il wa fi'lu yadullu ala niyyatihi masu cewa anna qawlal qa'ili wa fi'luhu yadullu ala niyyatihi fadarka da aikinka shike nuna niyyarka da masu cewa qad lahana fulanun ta'awilahu qad akhadha fi nahiyatin an sawabi idan mutum ya kaucewa gaskiya ya karkacewa gaskiya shine ake kiran lahani ai ko a Hausa aka ce wani yayi lahani ma'ana ya dan karkace bai yi abu daidai ba wa adala an sawabi ilaiha wani wani wani wato mai hikima yana cewa mantiqun sa'ibun wa talhanu ahyanan wa khairul hadisi ma kana lahana khairul hadis fi misli hazihi la ma kana la ya'rifu kullu ahadin abinda kowa ya sani to shine magana fitacciya a fili karara babu noke-noke ba kwane-kwane babu kuma wato wata mummunan manufa a cikin abin da ake faɗa inna ma yu'rafu qawluha fi anha'i qawliha malaman tafsir suka ce wala ta'rifannahu fi fahawal kalami wa ma'anahu wa maqasadihi fa innahum yata'arraruna bi tahjina amrika wal istihza'i bil muslimina zaka ga suna muku ba'a suna muku izgili suna muku dan kira suna bata muku suna suna kokarin su zubar da mutuncin ku domin ka a karbi sakon da kuka zo da shi wala na nabluwannakum Allah subhanahu wataala ce lalle sai mun gwada ku sai mun jarabce ku wani yaro ne ma zai shiga addinin musulunci yaro kana son musulunci kai tsaye haka wani ya matsa maka ko kai kake sha'awa ya za ka yi da iyayenka iyayenka na ce yanzu suka ce ka fita za ka fita in iyayenka suka ce sai ka ban musulunci nan da kake so ka shiga za ka bari ba ka bari ba ko to in suka ma duka fa <laughs> Allah sarki kun ga yana bukata a karfafa shi a musulunci kun sa hadisin dan yaro din nan ko shi ma da ya sha duka fa dalla alal alal rahib shi ma fa dalla ala kaza ala kaza shekara ka nawa sha biyu a ah, lalle kana firamare ne ko kana sakandire a firamare kake me sunanka imesha mesha kawai illesha mesha ya ce sunansa mesha ko take maimaita mu ji mesha ake kiransa to me sha daga jin sunan an san ba irin namu ne na musulunci ba ai daga ina wace unguwa ka fito yarwa gana to yaro yace zai shiga addinin musulunci daga yarwa gana yake ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne yace ya yadda kai ka yadda da wannan ko takura ka akai ba wanda ya matsa ma wani bai ce zai dake ka ba in baka musulunta ba kai ka gamsu da kanka kake so ka musulunta ko to Allah ya tabbatar da kai a musulunci insha Allah za mu haɗa ‘yan kwamitin sunanka yanzu to kai za a ci gaba da kiranka mesha ba wani suna kake so cikin tunda kana cikin musulmi wani suna ka ji ya baka sha'awa kake so a sa maka yusuf yaro ne gashi dan shekara goma sha biyu ya ce yana ƙauna addinin musulunci ba wanda ya matsa masa shi yake so ya shiga kuma ya ce a canza masa sunansa daga Mesha ya koma Yusufu a ci gaba da kiransa Yusufu ba Yusufu ba wasu na cewa Yusufu ku kula da kyau ku kula da baki na Yusufu haka yake a cikin Alkur'ani so da ko wajen rubutun ya za a yi kenan Y U S U F U Yusufu amma wajen rubutu ta ake Yusuf kuskure ne Yusufu so da haka sunanka Yusufu yaro Allah maka albarka ya tabbatar da kai a musulunci ga ƴan kwamitin mu nan za su je su nemi iyayenka su yi musu bayani cewa ka zo ka musulunta kuma insha Allah ba matsala ha ai ba su san ma abin da ake ba wai shi da ya ji an ce masa ka da Allah ɗaya ne ya ce eh ka yarda manzo Allah ɗaya ne ai ana shiga musulunci da haka ma ana faɗa ta ne don a jaddada so da aka kun fi so a yi ta hanyar da aka saba ko saboda shi yaro ƙarami ba a fara rubuta masa alƙalami na kafirci ba tun da bai balaga ba ku kula da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala fitra kowane abin haihuwa ana haihuwansa ne musulmi da dan kafiri da dan musulmi duka musulmi ake haihuwarsu sai ce fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi sannan hanyoyin shigar da mutum musulunci guda biyu ne duk wacce kai yayi ka iya cewa mutum ya faɗa ka ce na shaida babu muta da gaskiya sai Allah na shaida annabi Muhammad manzo Allah ne hanya ta daya hanya ta biyu ka faɗa masa ya ce ya yarda ka ce ka yarda ba abun bauta da gaskiya sai Allah ice eh. ka yarda ba annabi Muhammad manzo Allah ne to ya shiga musulunci saboda hanya biyu ce duk wacce muka yi amfani da ita a ciki ba matsala don kanku ɗauka dauka sai mun yi amfani da hanya daya wala nabluwannakum Allah ya ce lalle sai na gwada ku sai na jarabce ku hatta na alamal mujahidina minkum har sai mun wato bayyanar ko mun san masu jihadin gaskiya daga cikinku wasabirina mun kuma san ko mun bayyanar da masu haƙuri wa nabluwa akhbarakum sai kuma mun gwada labaranku da kuke bayarwa wanda ce ni jarumi ne ni mai ƙarfi ne ni isasshe ne ni kaza ne to Allah ce sai na kawo jarabawa na gwada ku ga gaskiya kuke faɗa waɗannan abubuwa guda biyar da Allah ce zai jarabce mu da su wani malami ya yi littafi mujalladi guda a kansu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin minal al-amwali wal anfusi wat thamarati wa bashir as-sabirin waɗannan sune abuwa guda biyar da Allah ce zai jarabce mu allazina idza asabu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu alqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu fala ya'lamanna al-kadhibina Allah ce am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masalhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta ya ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib to sai an jarabci akhbarakum aynu zuhiruha wa nakshifuha bi iba'i man ya'bal qitala wa la yasbiru ala jihadi sai mun bayyanar sai mun wato fitar da wannan afili kowa ya sani dama Allah ya riga ya sani shi san Allah ya ce za mu sani sai a ce zai bayyanar so shi ya riga ya sani mu ne abin yake gaiba a gare mu in abin ya fito fili to mu muka gane shi ko Allah dama can ya riga ya san wanda zai bi shi da wanda ba zai bi ba to da haka da wanda ba zai hakuri akan jihadi ba Allah ya ce duk zai bayyana domin a gane su innal ladzina kafaru haqiqa waɗanda suka kafirta wasaddu an sabilillah suka kange mutane ga barin bin addinin Allah da yin musulunci da bin qur'ani da bin manzon Allah da bin sunnar annabi wa shaqur rasula kuma suka sabawa manzon Allah min ba'd ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana a gare su lan yadurullaha shay'a ba za su cuci Allah da komai ba wasa yuhbitu a amalahum da sannu Allah zai bata aikin su ya ruguza aikin su ya tarwatsa aikin su waɗanda suka kafirta dinnan an ce al-mut'imina mutimina yawma badrin wato waɗanda suka zama sun kaucewa wato gaskiya sun ƙi bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yakin Badr Malik Abdullah dan Abbas ko nazalat fil Haris bin Suwaid da wani wahyul Ansari aslama sun martadda wato musulunci suka shiga daga ba sai suka fita shi ta Haris din sai ya tuba ya da zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko abokin nasa ya ya dawo har ya mutu a haka na uku anna hafil yahud tana magana akan yahudi ne jimalan muqatil da dama duk kafirci sai kaga yahudi sun shigo sannan na hudu ana fi ƙuraiza wa nadir tana magana akan banu ƙuraiza da banu nadir ji malam wahidi to nan mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada inda muka kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka yi magana azaba Allah ya tsare mu akwai da'awa academy wato akwai makaranta da muka buɗe a nan jan kai primary school ko cewa wannan eh? ce oke gidan marayu an buɗe wani ɓangare na makaranta domin bayar da ilimi mai amfani haɗe da marayun nan an buɗe makaranta ta marayun kuma ake so mutane su kai 'ya'yansu a koya musu ilimi tare da marayu ɗin ɓangaren nursery school to waɗanda suke da 'ya'ya ƙanana su yi ƙoƙari su je su sai fom kafin a rufe don mun sa iya adadin da muke bukata idan ya wuce wannan adadin ba za mu yi maka alfarma ba so suna ta ganin ilimin da ake ba yaran yana da kyau kuma suna so 'ya'yansu su haɗu da su su tashi tare saboda haka sai muka ce to za a fara sai da form da awa academy kudin form din shine 500 ko ai kokari ya nemi wannan form wanda yake da dan karami wanda bai wuce nursery school ba ya kokari ya karba ya dinga kai shi can inda ake karantar da waɗancan marayu tare ranar talata kenan ko da karfe tara na safe za a fara sai da wannan form a can gidan marayu din za a dinga sai da form din za a fara ran talata karfe tara na safe wanda bai sani ba ko ya ji ya yi ƙoƙari ya je iyan kama ɗansa fom ya dinga karatu a waccan santa ɗin Allah ya samu dace. littafi da muka yi magana jiya na Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda aka fassara suratul Fatiha da Baqara da wannan masu wanda suka ka littafin sun ce a same su a waje sannan akwai karatu da muka fara a Kano na Nihayatul Alam wanda an ka DVD ɗinsa shi ma yana nan a waje za a samu sai masu taimako da ko masu ka addu'o'i akwai uwar gidan tsohon gwamna na jihar Gombe ta aiko da dubu ɗari biyu da hamsin ta ce a saka wake tsohon gwamnan da ya wuce ya za a ce kenan na'am ok waccan shekarar ma ta aiko mana hajiya hajiya yalwa dan juma goje hajiya yalwa dan juma goje waccan shekarar ma ta aiko da dubu ɗari biyu da hamsin to wannan ma duk da tana Saudiya tana Umara amma ta aiko ta ce kada dai abin da ta saba na alheri nan ya yanke saboda haka ga dai kuma 250 din a zuba asusun marayu to Allah ya saka mata da alheri Allah ya sa ta ci gaba da wannan aiki na alheri sannan wata 'yar uwa ta aiko dubu uku da kaya kala biyu a kai wa 'yan kurkuku a yi musu addu'a da ita Allah ya ‘yanta da ‘ya'yanta Allah ya biya musu bukatunsu na alheri. akwai dubu biyu daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a a kan wani da ya ƙi fita daga gidansa tsawon shekara shida to ba ka bashi baka ta samun lada bawan Allah Allah ya sa ya fita A baka faɗi dalilin shigarsa ba balle mai maka addu'a ɗin Allah ya sa ya fita ka kuma gaya mana me yasa kake so sai ka da shi ba ko mu san dalilin da ya sa ya ƙi fita ba saka akwai buƙatar kafin mu yi addu'a mu san dalilin kan mai addu'a ya fita kuma shi kuma ya ce malam ne ya addu'a aka da ni ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa alƙur'ani guda uku daga wata baiwa Allah a yi wa mijinta da iyayenta addu'a Allah ya gafarta musu akwai naira ɗari daga wani shi ma daga wata ‘yar uwa ta ce a yi wa mijinta addu'a Allah ya fidda shi daga matsalar da ya shiga alƙur'ani guda biyar daga wani bawan Allah ita a yi masa addu'a Allah ya masa ya yi masa matsalar da yake ciki naira ɗari daga wani bawan Allah shi ma ya masa addu'a Allah ji kan iyayensa ɗari biyu daga wani bawan Allah shi ma ya ce a wa ƙanwarsa addu'a Allah ya ba ta lafiya ga dabino daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a ba faɗi ko kwano nawa ba ne akwai masu buƙatar aure maza da mata akwai marasa lafiya masu buƙatar addu'a akwai masu neman admission a makarantu akwai masu neman cin jarabawa na wasu ɓangarori akwai masu buƙatar mallakar gida na kansu akwai masu neman buɗe a harkar kasuwancinsu akwai masu neman aikin yi akwai masu buƙatar haddace alƙur'ani ɗari uku daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ya raba shi da bashin da ake sa. wani ɗan uwa ya ce malam da sauran ƴan uwa musulmai ku taya ni da addu'a Allah ya taimake ni yawan aure-aure da nake yi yadin shadda hamsin daga wani dan uwa a yi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya ji kanta akwai masu neman jari iri daban-daban ɗari biyu daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah ya shiryar ya yi wa ɗanta addu'a Allah ya shiryar da shi to wannan shine abin da ke hannu Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alheri muna tawassali da sunayen Allah masu girma da sifofinsa maɗaukaka da dukkan sunan da yan an kira Allah da shi yake amsawa da kuma wato sunan da yan an nemi bukata Allah yake biya wanda muka shina da wanda bamu shina ba muna roƙon Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alheri duk wanda yake cikin wata damuwa muna roƙon Allah ya masa mun yi tawassali da sunayen Allah masu girma da sufofinsa maɗaukaka Allah iyaye wa kowane musulmi damuwarsa Allah biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ji kan dukkan ƴan uwa musulmi da suka rasu iyayenmu masu rai Allah ya raya mu da su cikin albarka ya ɗauki mu da imani wanda suka rasu cikin iyayenmu Allah ji kansu ya musu rahama Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ya mana albarka a kasuwancinmu da sana'armu da rayuwarmu da mulkinmu ya lalluɓe mu da albarka ta ko'ina Allah raba mu da fatara da yunwa da kafirci da talauci da annoba da kwalara Allah ya yi mana dukkan bala'i da dukkan cututtuka Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk